وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ya kai wannan manzo idan wani bala'i ya same ka daga wajen Allah ka nemi a kawar maka da shi to babu wanda zai kawar maka da shi sai Allah maɗaukakin sarki kuma inda zai nufe ka da wata yalwa to fa babu wanda zai hana ka samun falalarsa yana bayar da falalarsa ga wanda ya ga dama cikin bayinsa babu mai tilasta shi kuma shine mai yawan gafara ga wanda ya tuba cikin bayinsa mai matukar jin kai a gare su